Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana. To, um, masu sauraro a gafarce mu yau muna da matsalolin na'ura, amma ku saurari labaran duniya. To ga kanin labaran duniyan da farko majalisar mikilin sojin ƙasar Sudan da shugabannin 'yan adawa sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya da aka cimma. jami'a a yankin kashmir bangaren da ke karkashin ikon kasar india sun fara maido da hanyoyin wayan tarho a yankin himalaya a can yankin hong kong kuma malaman makaranta ne suka mara baya ga zanga-zangar da ake yi to masu sauraro yau a cikin shirye-shiryen namu za ku ji cewa rundunonin sojojin ruwan kasashen yammacin afirka sun kulla wata yarjejeniyar aiki don kawo ƙarshen sata da safarar gurɓataccen mai da ma sauran miyagun laifuka a ruwan yankunan sannan za ku ji cewa duk dai a cikin shirin namu a jamhuriyar nijar shugabannin hukumar zaɓe ta seni sun gana da shugabannin jam'iyyun siyasar ƙasar game da shirye-shiryen zaɓukan da ake sa ran gudanarwa a shekarar 2020 da shekarar 2021 a ƙasar. bayan nan kuma ibrahim ka'almasi garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku sannan kuma za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni to jama'a assalamu alaikum majalisar mulkin soji da shugabannin masu ada zanga-zanga a sudan sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya mai cike da tarihi wacce za ta ba da damar rarraba mukamai a gwamnatin wucin gadin da za a kafa a khartoum babban birnin kasar wannan matsaya da aka cimma ta samar da gwamnatin haɗakar da ta hada da sojojin ƙasar da kuma fararen hula wacce za ta tafiyar da ragaman mulkin ƙasa har na tsawon shekaru uku kafin a yi zaben da zai mika mulki ga farar hula. gabanin a kai ga cimma wannan matsaya an kwashe watanni ana zanga-zanga wacce ta faro tun daga watan disambar bara kan tsadar farashin man fetur wacce kuma daga bisani ta jirkice ta koma ta neman tsohon shugaban kasar umar albashir sauka daga mukaminsa hakan ya sa dakarun kasar suka hamɓarar da gwamnatinsa a watan afrilu amma duk da haka masu zanga-zanga ba su janye boron da suke yi ba inda suka rika kira da a yi sauye-sauye a fannin tsarin mulkin demokuraɗiyyar ƙasar bayan shekaru 30 da albashir ya kwashe yana mulkar su a yau asabar jami'a a yankin kashmir a bangaren da ke ƙarƙashin ikon ƙasar india sun fara maido da hanyoyin wayar talho a yankin himalaya tun a farkon watan nan yankin na kashmir ya bangaren na india ya shiga rudani bayan da hukumomin new delhi suka tura dubin dubatar dakarunsu yayin da suka katse layukan tarho da na wayoyin salula da kuma na yanar gizo tare da karba ikon cin gashin kai da aka ba yankin wanda mafi aksarin mazaunansa musulmai ne jami'an tsaron da suka mame yankin sun zauna cikin shirin kota kwana yayin da ɗaruruwan mazaunansa suka zama akan tituna a birnin srinagar suna zanga-zanga a dawa da matakin da gwamnatin india ta ɗauka a ƙarshen makon nan ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zangar mai suna hayat kenan yake magana cikin harshen urdu yana cewa cikin shekaru 72 da suka gabata mun ƙudiri aniyar ganin mun zaɓi makomarmu saboda haka muna masu nana cewa a bamu 'yancinmu shi da yankin na kashmir ƙasashen india da pakistan ne suka kasashe zuwa gida biyu amma duk da haka ƙasashen na ci gaba da ikirarin cewa ɗaukacin yankin mallakinsu ne inda da pakistan waɗanda ƙasashe ne da suka mallaki makaman nukiliya sun sha tafka yaƙi a kan yankin na kashmir tun bayan da suka samu 'yancin gashin kai daga turawan mulkin mallakan birtaniya a shekarar 1947 labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc uh, They are very concerned about the To a can yankin Hong Kong kuma malaman makaranta ne suka bazama a kan titina a yau Asabar domin nuna goyon bayansu ga masu fafutuka waɗanda suka kwashe tsawon watanni uku suna zanga-zangar adawa da gwamnati. Malaman sun ce sun ga ya kamata su masu nuna goyon bayansu ga masu zanga-zangar waɗanda mafi aksarinsu ɗalibai ne. Fung Waiwa shine shugaban ƙungiyar malaman yankin na Hong Kong. Constitution uh, is also citizen. They are very concerned about the development of the whole. Cewa yake malamai ma 'yan ƙasa ne suna kuma cike da damuwa kan abin da ke faruwa sannan baya ga haka muna da wata rawa da za mu taka wato ta kare ɗalibanmu da matasanmu saboda haka malamai a shirye suke su fito su yi magana da yawun matasa ita dai zanga-zanga ta hong kong ta faro ne da nuna adawa kan wata doka da hukumomin yankin suka kirkiro wacce za ta ba da damar a tura waɗanda ake tuhuma da aikata laifi zuwa china domin a yi musu shari'a tun kuma daga wannan lokaci ta jirkice ta koma zanga-zangan neman ganin an yi sauyi a fannin tsarin demokuraɗiyyar yankin inda aka yi ta jerin zanga-zanga a ƙarshen makonni a yankin na hong kong yar majalisar wakilai ilhan umar ta yi watsi da ikirarin da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi wanda ya ce ita ilhan ɗin da takwarar aikinta rashida tayyib ba su da niyyar ganawa da wasu jami'an isra'ila gabanin shi yahun ya haramta musu kai ziyara birnin kudus da kuma yankin da ke yamma da gabar kogin jordan a mako mai zuwa a jiya juma'a umar ta wallafa a jadawalin ziyarar da za ta kai isra'ila a shafinta na twitter wanda ya hada da ganawa da wasu yahudawa da larabawa 'yan majalisar dokokin kasar da kuma jami'an tsaro a da an tsara wasu tsoffin dakarun ƙasar ta isra'ila za su raka 'yan majalisar wato 'yan majalisar su biyu zuwa hebron yankin da mamayin da aka kai mai ta kai ga raba birnin gida biyu inda bangare guda akwai falastinawa da ke karkashin ikon soji yayin da yahuda kuma ke ɗaya bangaren a ranar alhamis da ta gabata hukumomin isra'ila suka bayyana cewa za su hana ilhan da rashida tayyib shiga ƙasar domin a ce wasu suna nuna adawa da manufofinta na kasancewa ƙasa mai zaman kanta. Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. rundunar sojojin ruwan kasashen yammacin afirka sun kulla wata yarjejeniyar aiki don kawo ƙarshen sata da safarar gurɓataccen mai da ma sauran miyagun laifuka a ruwan yankunan daga abuja ga rahoton wakilin murya amurka hassan mai na kaina uh, zone E where we sign an MOU babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan najeriya kenan vice admiral ibok ibas ke karin haske kan wata yarjejeniyar aiki tare da rundunonin mayakan ruwa shiya ta daya na kasashen yammacin afirka wato ecowas suka cimma wanda ke da zumar kawo ƙarshen duk wani nau'in aika-aika da ke zama barazana ga tsaron yankin ta cikin ruwa babban hafsan sojojin ruwan najeriya ya kuma gargadi waɗanda ake haɗa baki da su wurin tafka aika-aika yana mai cewar suna sane da irin kazar-kazar ɗin waɗannan miyagu to amma fa su ma sojojin ruwan a shirye suke masana tsaron cikin ruwa irin su abubakar abdulsalam na yabawa da yarjejeniyar aiki tare na sojojin ruwan kasashen yankin ECOWAS din. Yarjejeniyar zai taimaka kaga kowace kasa tana da iya bangaren da take da iko a kai. Ita kuma ECOWAS da suka shiga yarjejeniyar da su dinnan akwai wani shashi kuma akan ruwa wanda ba ta bangaren kowace kasa. To kaga kenan su ECOWAS dinnan su ne suke da karfi a irin wayannan bangarori wadanda za su yi doka a kai ko kuma su yadda a yi wani abu a wajen. To saboda haka kowace kasa idan aka zo aka aikata ta'addanci aka tsallaka bodan kanta na kan ruwa to bata da izini ta bi waɗannan baragudu da suka tsallake su shiga wani bangare da ba su da iko a kai amma yanzu kasancewa an samu yarjejeniya da ECOWAS irin waɗannan bangarori da bata cikin wani bangare na wani ƙasa na kan ruwa ECOWAS ne take da karfi a kansu wadda kuma yanzu da yardan su a take za a iya ɗaukan mataki na wani duk waɗansu waɗanda suka aikata ta'addanci suka shiga wannan bangare da yake karkashin ECOWAS kuma a bi su da izini ECOWAS ko kuma bisa irin yarjejeniya da aka yi da ECOWAS a bi su nan take kuma a ci musu kuma a kuma da mataki da doka ta yadda kamar kuma yadda kakakin rundunar sojojin ruwan najeriya navy Commodore suleiman dahun ke shaida min irin matakan da suke ɗauka fa daga ɓangaren su na haifar da kyawawan sakamako. ban hafsa da hau ya kawo wani strategy da ake kira choke point wato abin da yake faruwa shine a duk wa'annan manyan-manyan ah, rivers da suke karewa a cikin atlantic ocean tekun mu mun kawo jirage na musamman da ake kira naval security stations abin da kira house boats yanzu muna da guda tara sun toshe duk inda ake fita da wannan mu kuma mun samu rubutu cewa wa'annan house boats din sun rage wannan satan mai da ake yi yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan yarjejeniya za ta yi musamman wurin samar da tsaro a cikin ruwa a wannan shiya ta yammacin afirka hassan mai na kai na muryar amurka daga Abuja, Nigeria. Ba ku ishara ce ma wani yayi gida ya yi motar ga mata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙaunanku. ku. da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani ba bada silifas duka Allah na ƙaunanku. a gaida Hassan Maina Kaina. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Nijar inda shugabannin hukumar zaɓe ta Seni suka gana da shugabannin jam'iyyun siyasar ƙasar game da shirye-shiryen zaɓukan da ake sa ran gudanarwa a shekarar 2020-2021. A yayin da 'yan adawa ke ci gaba da ƙauracewa ayyukan wannan hukuma inda suke yi wa kallon mara cikakken halacci. wakilin muryar amurka a yemen suleiman barma ya aiko mana da karin bayani a yayin da yake yi wa wakilan jam'iyyun siyasa bayani a dangane da tsare-tsaren babban zaben kasar ta nijar shugaban hukumar zaɓe ta seni mai shari'a isa kasunna ya sanar cewa komai ya kankama game da batun rajistar sunayen mutanen da suka cancanci kaɗa ƙuri'a saboda haka za a soma wannan aiki daga ranar ɗaya ga watan oktoba da ke tafe malam nafi'u wada shine kakakin wannan hukuma a girgan bane irin wancan wanda ake bin gidaje ana rubuta mutane wannan gurare ne mutanenmu za su zamna mutane ne za su zo a rubuta su kuma ba irin wancan ba ne wanda duka faɗin ƙasa gaba ɗaya ake hwara a'a shi wannan eh, na farko inda za a hware shi jihar agadas jihar tawa jihar doso da jihar talabiri a nan mutanenmu za su tahi shi kwana tasa'in suna rijistar in mutane wa'annan ma'aikatan su ne hallo za su tahi eh, zona na biyu wanda ya kumshi difa da magaran eh, maradi da yame kuma hada ketare diaspora hallo su yi wannan kwanuka kana a gaba daya a jimilla za mu samu girgam gaba daya wanda zai bari a hudda eh, katin zaɓe kuma a ba mutane wanda za su je su yi zaɓe. sabanin yadda ta bayyana a can baya hukumar zaben ta sanar cewa a ranar 1 ga watan nuwamban 2020 ne za a gudanar da zaben kansiloli sannan zaben 'yan majalisar dokoki haɗe da zagaye na farko na zaben shugaban ƙasa a ranar 27 ga watan disambar 2020 kafin a cike da zagaye na biyu na shugaban ƙasa a ranar 21 ga watan fabrairun 2021 to koya 'yan siyasa ke cewa game da bayanan na hukumar seni Malam Bubakar Sabo shine sakataren kula da harkokin zaɓe a jam'iyyar PNDS tarayya. Alhamdulahi tunda ya ce za a aza abin da ake ce ma sai a commission administrative ya ce ana aza su insha Allahu 1 September kafin a fara aron lama Kenan kowace jiha kowace gunduma in an riga an aza waɗannan sai akin suna iya in ƙyan sini sun ka zo su haɗa musu ga da kamata a yi in suna son su cika aikin su. sai dai rashin halartar 'yan adawa a al'amuran tsare-tsaren waɗannan zaɓuɓɓuka ya fara damun wasu 'yan siyasa in ji sumana muhammadu wani kusa a jam'iyyar feshi dai hakika. da niger tun da demokrasiya ya zo tun da ana zaɓe ta demokrasiya ana ita ne bisa kan eh, code consensual ake yinta kamar mutane sai su zamna a yi magana a shirya a tai wanga kod kun gani yan adawa suna magana wanga sai ni inda aka girka ma mutane ba su da shi ba shi ya samu muke so a koma baya a gyara a tai zabe wanda yan kasa duka sun raida da shi babu matsala wanda Allah ya bashi nasara ya ci 'yan kasar Nijar ne kuma 'yan kasar Nijar muna kama mai aiki. Miliyar ko kuma biliyan 87 da 'yan na sefa ne ake bukata gwamnatin Nijar da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa su bayar domin gudanar da harkokin da suka shafi tsare-tsare da tafiyar da waɗannan zaɓuɓɓuka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. gaida su lemun mini barma. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan ya ce karfe 11 da minti 15 na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji babi na biyu na ansar tambayoyin masu sauraronmu da dama da ke son jin tarihin sabon ministan sadarwar Najeriya Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami. To idan su dauda hudu da Musa Yusuf da dai sauran masu sauraronmu da daman gaske da ke son jin tarihin sabon ministan sadarwar Najeriya Dr. Isa na saurare. ga ci gaban ansoshinku daga bakin shi kansa wanda zai dora daga inda wani babban jami'in saudiya a yunkurin ganin sun shawo kansa don ya amince ya je wata shahararriyar jami'ar saudiya ya karantar ya yi masa wata magana mai nauyi kamar haka a ce mutanen garin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna neman taimako na ba zan zo na ba sai jiki na yi sanyi sai ce masa maganar ka ta kashe mun jiki amma dai tun da ina da na gaba zan je ni na yi magana su amma zan yi kokarin gamsar da su su amince da alherin da ke cikin ta na zo bayan na zo na kammala fiji da dawo na aiki shekara ɗaya da kusan da rabi ina karantarwa a jami'a ta tarayya da ke bauchi amma su daga madina suna ta mun email mun yi exchanging email da su ba zai gaza wannan tsakani kamar sau goma sha ba suna jira na har aka yi semester farko ana jira na aka ban course ban zo ba ne karba ya kammala aka shiga sakan semester abu da ya ci tira addinin na ce musu to ga nan ina da ce bil hakika dukkan kauna da za a nuna mutum a karrama masa jami'ar musulunci ta madinan nan sun nuna mini don idan ka ce a tarihi a nuna maka dan Najeriya da ke da passport din Najeriya da ka dauke shi a matsayin malami ba wai ya je dalibi a bashi course ya karantar ba wanda wannan ko ina ana wannan ka je kana feja ce dan rike course amma ka kai malami ka kai assistant professor ko associate professor ko profesa a dauki dan najeriya a ce zo ka karantar zai wahala ka samu wani mutum da aka masa wannan gata din yana da matukar wahala ni dai abin da vice chancellor jami'ar ce ba su taba yi wa dan najeriya abin da suka min na karramawa ba allah yake yin ababuwa nasa na dauki wannan a matsayin wani abu ne da allah ya jarrabe ni allah ya sa na ci wannan jarrabawa da yawancin masu sauraron ka yadda kake bayani kaka yi masa ma misali da abin da yake kusa da shi shin wannan sa kai ne ko kuma dai kyauta ne daga Allah Ubangiji. Wato Malam Abdulhab gaskiya yadda mutane suke gamsuwa da bayanin wani lokacin na kwanta har kuka ina yi saboda irin sakonni da nake samu ta waya ne a buga ta text message ne ta wasiƙa a rubuce ne daga jihohi da yawa inda suke da musulmai da masu jin hausa wato irin abubuwan da nake samu ne da suke appreciate wala lokaci har kuka yana sani sai dai kawai mu roki Allah Allah ya sa mu ci jarabawan da yake mana gaskiyar magana ba zan iya ce maka ga inda na koya ba da yawa sukan yaba in an ce to ni na zauna na koya na san dai ina malamin makaranta kuma mutum yayi courses na education to ko wurin da naje din lokacin da nake course na karantarwa a UK din gaskiya da na shiga course na certificate akan karantarwa ni ne na daya a turai din da na presentation ana ba ɗalibai yan uwan ga kowa score din ka to duk wanda suke wurin dalibai kowa zai scoring kowa malamai za su yi duka taron kowa a ya bani duka dalibai da muke competition da su mm. wanda su ma za su yi na scoring kowa ya ce a na ci waɗanda suke shugaban da suka ce kowa a na ci so wanda suka yi assessment dina mutum 43 tsakanin ɗaliban ajin da malama amma babu wanda ya ban ba a ba saboda me saboda presentation din da na wurin kowa sai ba shi sha'awa ina yi tukunna da malaman ɗaliban kowa tafi yake tunda taro ne na yan boko <laughs> to wasu ababe kai abun da annabi ya faɗa yace inna minal bayani la sihira a cikin bayani akwai sihiri wani hakku Allah zai maka baiwa kai bayanin a fahimta ka bada misalin a gane saboda dama nakan zauna zan yi wa'azin ban shirya ba kawai a wurin zan zauna sai tana me zan faɗa ba sai ma ka shirya lokaci kai tunanin ba to wasu lokaci ba ka ba samun time da za ka yi shirya amma in ka zo saboda muwafaka ta Allah subhanahu wata'ala ba wayanka ko iyawa ko kafi kowa ba sai Allah ya tallafa maka ya taimaka maka sai baka dace an kafa sai a fahimce ka bil hakika wannan shine na farko na biyu ko mutum ba zai yi inkari ba zama gaban datta yana koya maka magana ababe da dama mutum ya tashi gaban datta kana jin irin maganganun su lafazin su kalmomin da ake zaba to duk wanda ya karatu a gaban dattawa gaskiya yana tasiri a wurin sa wajen kalmomin da yake wa isan isar da sako wani misali a ce ikhtilaf da sabanin malamai da ake fara yanzu in ka je gaban ta sai a ce maka malamai sun kara wa juna ilimi ba za a ce sabani ba sai a dauki kalma ta mutunta maimakon a ce sabani sai a ce ƙarin ilimi ne suka yi wa juna kai kana karanta na karanta kai fahimtan ka daban na daban a cikin bayanan ka zan ji ilimi a nawa zaka ji ilimi to ka ga akwai kalmomi da in ka zauna gaban da ta sai ga irin da ake aiki da su a karanta ya saba da irin na yanzu na yanzu ne sai a ce malamai sun saba da juna a wani kamar ai kuskure yayi yawanci ba ka ji a da ana aiki da irin waɗannan words din ba kalmomin ka ga ana avoid sai ga ana maganar maganganun malamai magabata sahabbai tabi'a itba'u tabi'in su imamu malik shafi'i abu hanifa imamu ahmad Allah ya gafara sai ga ana ce a sun kara juna ilimi a sun yi kaza sai ga kalmomi ne na mutuntawa sai ka tashi kana ganin girman su to gaskiya zama gaban dattawa ya taimaka na uku kuma yau da gobe ina karantarwa bisa ga tambayar da kai ɗazu kusan tun sama da shekara ashirin da mutum yana karantar da addini na fara buɗe majalisi na farko a kofar gidan na a cikin anguwar fantami da majalisin daga bayan asuba ake karatu har goma na safe duk anguwannin gombe daga ko ina za a taso a zo a zauna a yi karatu a wurin rana ɗaya za a yi takardu shida guda bakwai za a yi karatu tun daga karfe shida na safe har karfe goma awa hudu ana karatu a yi littafin na aji a yi wannan to yau da gobe idan kana yi ana samun experience na hudu ka je kasashe da dama ka koyi presentation skills ya yake presentation ya kake capturing attention na audience danka idan ka zo ka tsaya ya kake yi ba za ka zauna ka yi shiru ba dole ka rika motsi wanda yake presentation yake movement yafi wanda baya yi in mutane ya zama kisa ya zama boring sun gaji sai kai cracking joke sai ga wanda ke bacci ma ya farka so duka waɗannan presentation skills din dole sai ka learning din su to alhamdulillah na yi learning kuma na jami'ar musulunci a cikin course da nake karantar da su larabawan akan abin da yake da alaka da ainihin presentation skills su ne abin da suke kira maharat na ardil muhadara technical presentation wa abubuwa da dama da suka shafi waɗannan ababe duka na karantar da su tsakani da Allah to wannan abubuwa su ne abubuwan da zan tara amma dai na farko sai dai mutum ya Allah godiya cewa mu muwafaka ce daga gare shi wallahu alam ko da yake larabci a wajen ka kamar ruwa ne to ya in ka ga kai gashi bakin fata dan Najeriya kuma kana cikin waɗannan wanda yake harshen su ne ma larabci yi ana gobayya da kai gaskiya ina gode wa Allah subhanahu wata'ala akan wannan ni'ima din ba kullum ina magana a babin godiya ne wa amma bai ni'imata rabbika fa haddith ba a babin dagawa ba akwai profesa da balarabe ne muna faculty da shi profesa Ilyas dan Algeria ne amma sai turin sai ce min wallahi ma larabcin ka yafi na inganci ina roƙon Allah Allah ya sa na iya larabci irin ka akwai saddin din sakataren din din mu na faculty kullum sai ce mun mu laraba ne anan sai nuna shi nuna yan uwansa su laraba sai ce malam dukkanin wurin da kake gani mu laraba ne amma larabcin ka yafi na mu inganci mu muna fake ne amiya ne amma kai kana arabiya fossa standard arabic shi yasa in suka shiga wani sabanin larabci sai ya zo tambayan sai ce me ake nufi da kaza menene yanzu misali ɗaya da zan ba dabda da nan dawo shine suna ta rikici akan kalmar miji da mace a larabci da zan sun ce musu kalmar zaujin namiji da mace duka a larabci ɗaya ne na ba su misalai cewa qur'ani bai cewa zaujatin mace zaujin namiji zaujin mace na kawo misalin wa aslahna lahu zauja na kawo misalan uskun anta wa zaujuka ba a ce wa zaujatuka ba a wurin na wayar sai ce mun to kaga waɗannan malam misalin mu na laraban ba za mu iya yi ba to akwai mutuntawa gaskiya suna mutunta mun iyaka malam abdulhab to idan muka dawo najeriya sauran malamai to yaya dangantakanka da su to alhamdulillah dangantaka ta da su tana da kyau kuma na gode wa Allah waɗanda suka riga mu fara da'awa da karantar da addini ko da a yanzu Allah ya jarabe mu da ana jin sunan mu fiye da nasu mun ɗauka yayin mu ne kuma iyayen mu ne na ɗaya na biyu ba mu ɗauka cewa aikin da suke da namu daban-daban ba ne aiki ne suke ya musu yawa ko girma ya kama su a matsayinmu na 'ya'yansu ko kannansu muka zo muke yi so bil hakika ba abin da ke tsakaninmu da su shine zamu ba su girman su na iyayenmu malamai ko da mutum muna da sabanin fahimta da shi ko da ku ba aƙida ɗaya ake bai da aka masa da sa mu je mu masa ta'aziyya saboda haka muka fahimci magabatan mu suke aikata irin imamu Ahmad rahimahullah ya je gidan Al-Ma'mun ya yi ta'aziyya to wannan shi yasa zamu kyautata mu'amala in suka yi hatsari za mu musu jaje abun farin ciki za mu taya su murna idan idan waɗanda suka girme mu ne suke gaba da mu suka riga mu fara ko taro muka je na malamai muna ba su matsayin su to ne tace alakar da take tsakani na da su insha Allah ta'ala kuma ban san wani abu wanda ba wannan ba to ko malamai yanzu ana samun rashin fahimta har kai ga wasu gwamnatoci hmm. suna cewa za su takaita masu yin wa'azi gaskiya malam asali abin abu ne mai kyau amma ba na zaton hukumomin za su iya saboda matsalar siyasa sai a dauko matsala mai kyau sai a shigo da siyasa sai a ce malam wani iya tare da gwamnati a bar wani kuma bai tare da gwamnati sai a cutar da shi to malam shi sa abubuwa da yawa suke lalacewa amma inda za a duba cancanta na hakika a hana masu wa'azi wanda ba su dace ba gaskiya na goyi baya ni ma na cancanci abin jarabawa ya dace a yi da cancanta ba wai wasu zai ba ni ma amini shekara bakwai da ya wuce a garin nan na taɓa faɗa ana tafsiri tafsirin ya zama kawai yayi ne wani ma idan ka je sai ka je a mun narar lati turun wai turun din turawa ne ko wa makaru makaran kubbara wai sai suka makara makara mai girma wai makaru din wai makara ne to irin waɗannan qur'ani maraya yake zama musamman a watan ramadana bai da gata a lokacin na ja hankali na ce iskud ya zama ko da ba hukuma bai zama akwai wani coalition haɗin gwiwa na malamai a fitar da wani tsari su da tawon malamai waɗanda suka da experience a jarraba wanda za su to sai a kasance da mu a shirinmu na makon gobe don jin kashi na uku kuma na ƙarshe na an so shi kan tarihin sabon ministan sadarwar najeriya sheikh dr isa ali ibrahim fantami daga bakinsa yanzu a madadin wakilinmu a bauchi abdulluhan muhammad da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Inusa S. Tahir Katsina da Hassan Dogon Faci Batsari inda suka ce muna kira ga shugabannin mu Najeriya da su ji tsoron Allah akan abin da ke faruwa musamman a jihar Katsina na hare-haren 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane da satar shanu musamman a ƙananan hukumomin Batsari, Safana, Dan Musa da dai sauransu domin mutanen da suka fito daga waɗannan yanki suna cikin mawuyacin rashin hali na gaba kura baya sayaki ya kamata shugabanninmu ku tuna cewa amana ce allah ya baku kuma zai tambaye ku a ranar kiyama sai daga isa lawar girgir magajin garin girgir a jihar yobe najeriya inda ya ce salam voa hausa shirin hukumar efcc na binciken miliyoyin naira da aka ware domin gyaran wutan lantarki a lokacin gwamnatin obasanjo a gaskiya wannan mataki ya dace matuka domin in ba kira me zai ci gawayi sai sako daga shehu adamu rijau inda ya ce a yayin da zaben kananan hukumomi ke kara kawo jiki a nan jihar mu ta naija muna fata allah ya sa a yi lafiya a kammala lafiya da fatan kuma gwamnatin jihar tamu za ta kyale mu mu zaɓi 'yan takarar da muke so ba tare da an yi mana karfa-karfa ba kamar yadda aka yi mana a zaben kananan hukumomi da ya gudana a jihar tamu a shekarar 2010 goma sha shida wanda kuma hakan tamkar yiwa wa demokradiyya fyaɗe ne Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Hamza Galadima da Sani Mai Lange-Lange da Malam Umaru Kamba ya wuri inda suka ce don Allah ku isar mana da saƙon ta'aziyar mu zuwa ga iyalan mai girma Alhaji Abdulrahman ɗan madamin daura wanda ya riga mu gidan gaskiya. Muna roƙon Allah da ya gafarta masa ya sa mutuwa ce hutu a gare shi. tare da ragowar 'yan uwa musulmi baki daya. To Allah ya ji kanshi da rahama. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. majalisar mulkin soji da shugabannin masu zanga-zanga a sudan sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya mai cike da tarihi wacce za ta ba da damar rarraba makamai a gwamnatin wucin gadin da za a kafa a khartoum babban birnin kasar wannan matsaya da aka cimma ta samar da gwamnatin haɗakar da ta haɗa da sojojin kasar da kuma fararen hula wacce za ta tafiyar da ragaman mulkin kasar har na tsawon shekaru uku kafin a yi zaben da zai mika mulki ga farar hula. gabanin a kai ga cimma wannan matsaya an kwashe watanni ana zanga-zanga wacce ta faro tun daga watan disambar bara kan tsadar farashin man fetur wacce kuma daga bisani ta jirkice ta koma ta neman tsohon shugaban kasar umar albashir ya soka daga mukaminsa a yau asabar jami'ai a yankin kashmir a bangaren da ke karkashin ikon kasar india sun fara maido da hanyoyin wayas talho a yankin himalaya tun da a farkon watan nan yankin na kashmir a bangaren na india ya shiga rudani bayan da hukumomin new delhi suka tura dubin dubatar dakarunsu yayin da suka katse layukan talho da na wayoyin salula Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau zanga-zanga. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 24 heures sur 24, VOA.